ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد wannan shine karatunmu na biyu a cikin karatun littafin alfiya ta alhafiz zainuddin abdurrahim ibn al-husayn shamsuddin abdurrahim ibn al al-athari Allah ji da rahama wanda ya shekara ta takwas da shida bayan hijiran manza Allah sallallahu alaihi wacce ya sa mata suna a tazkira wa tazkira wacce aka fi sani da alfiyatul iraqi كو ألفيت الحديث للعراقي وبعد مقدمة نظام الشجاع أقسام الحديث وان دي فارع بيتي نقو مشاع لايا زن كرنتو بيتي كان إذوا بيتي نقشرن دقايا سيكون من تعليقي يتي وأهل هذا الشأن قصة مستنا إلى صحيح وضعيف وحسن فالأول المتصل الإثنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي <clears throat> وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر للقطع, للقطع والمعتمد امساكنا عن قولنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاب به قوم فقيل مالك عن نافع أما رواه الناسك نعم إمساكنا عن حكمنا إمساكنا, إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاب به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت عنه أحمد وجاز مبن حنبل بالزهري عن سالم عن أبيه البري وقيل زين العابدين عن أبيه عن جده وابن شهاب عنه به أو فابن سيرين عن السلماني عنه أو الأعمش عن ذي الشاني النخعي عن ابن قيس علقمه عن ابن مسعود ولما عممه to yake cewa wa ahlu hadha sha'ani qasamu sunan ila sahihin wa da'ifin wa hasan yace wa ahlu hadha sha'ani ma'abota wannan bangare qasamu sunan sun kakkasa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi'tibari sifatul qabul war rad gane da shin za a karɓi wannan hadisin ko ba za a karɓa ba hadisi dangane da kashe-kashensa yana da itibarat guda uku akwai itibari na farko shine bi itibari mantaha ilahi sanad hadisi gane da wanda isnadin ya kare zuwa gare shi in ya tsaya akan ubangiji kaji an ce an rabbihi azza wa jalla sunansa al qudsi in ya tsaya akan annabi sallallahu alaihi wasallam sunansa al in ya tsaya akan sahabi sunansa al-mawquf in ya kasa da sahabi sunansa al-maqtu' wa ma li tabi'in huwa al-maqtu' in ji Sheikh Umar al-Baiquni to sannan akwai kuma aqsamul hadith bi itibari turuqi wusulihi ilaina hayyad da ya zo mana hanyar da ya zo mana akwai hanya ta mutane masu yawa akwai hanya ta ɗaya shi in qasim ila mutawatir wa ahad mm. mutawatir akwai lafazi akwai ma'anawi ahad kuma akwai مشهور اكو عزيز اكو غيري نعم. تودك اهم هذه الاقسام شيني اقسام الحديث باعتبار صفه القبول والرد اكو الحديث المقبول اكو الحديث المردود نعم. الحديث المقبول شيني ما توفرت فيه صفات القبول نعم. وصفات القبول هي التي سيريدها الامام الصخ... آه، امام العراقي رحمه الله تو سي سي سي فارادا bangaren alkabul warrat saboda shine a duk ai ana karanta ilimin hadisi ne dan a gane za a karba hadisin gobe za a karba sai fara cewa ahlu hadha sha'ani ma'abuta wannan sha'ani qasamu sunan wato sun kakkata hadisan da ake danganta su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama sunan jam'u sunna wa hiya muradifun lil hadith fi ma'na inda ahli al hadith ila sahihin wa da'ifin wa hasan idan aka lura kamar da sakawi yace idan bin nazar ila mastaƙarra indahum mastaƙarra ittifaquhum in aka lura da abin da ittifaqin su ya tabbata akai wa illa akwai aqsam da as-sahih akwai al-hasan akwai al-qawi akwai al-maqbul akwai muqarab wato alkab din na hadisai shi kansa alhadisul maqbul din yana da yawa ya kai kusan goma shi kansa alhadisul da'if din yana da alkab da yawa amma dai abinda kusan muttafaqun alaihi ne wannan aqsam ɗin guda uku duk wani kisim da aka kawo dai ko dai ya zama sahihi ko ya zama da'ifi ko ya zama hasan yawwa to ila sahihin wa da'ifin wa hasan fal'awwalu to hadisi kaso na farko shine as-sahih wanda ya fara ambato kenan ko abinda isa kuma ya kaddamar da shi saboda idan aka lura shine burin duka wani wanda yake karanta hadisi ya gane abinda ya inganta na maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to alhadisu sahihu sifatun mushabbaha ce min siha mm. wa huwa diddul marad almarad kuma shine fasadin fi lalacewa abu ko bacin abu kuma siha din hakika ce a jiki amma majazin ce a abubuwan da ba jiki ba mm. ma'ana an duba yanayin jiki ne in ya zama khalin min al'amrad a ce masa sahih to sai a ga duka abin da yake khalin min al-fasad ana iya ce masa sahih mm. kamar da. يوطي فلا اسكن تدريب الراوي تبعا لمن آه، تبعا لمن سبقه من المحدثين حكى سخاوية فلا كما اذا كما اسكن تابيب اللغه نا الازهري لا يجب ان تدرهما فيما اقر ذلك تو فالاول شيء الصحيح لغه شيء ضد السقيم تو في الاصطلاح شيء المتصل الاسنادي دوك حديث باسناد صح ya zama a haɗe yake ya sadu da juna ittisalus sanad shine sharaɗi na farko abinda kuma ake nufi da ittisalus sanad shine ya zanto mazajen da suke cikin sinadin duk wanda ya ce ya ji daga wajen na sama da shi to ya zama akwai wasu sifofi guda hudu sun tabbata sifa ta farko ya zama sun yi zamani ta yadda bai halatta mutum ya rawaito riwaya a wajen wanda bai yi zamani da shi kamar misali a zuhuri ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma malik ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi kaga wannan ba za a kira shi da suna sahihi ba har sai an nemo wa'anda aka shafi dole sai an samu asara wanda yake rayuwa a wannan karnin ba zai iya yin ruwaya daga dan fodiyo ba saboda ba su yi zamani ba su sun yi ijima'i akan cewa mu'asara sharaɗi ne na ittisalus sanad babu saɓani sai abu na biyu kuma wajibi ne ya zanto ko da kun yi zamanin to ya zama kun haɗu saboda za ku iya yin zamani da mutum kuma ba ku taɓa haɗuwa da shi ba za ku iya zamani da mutum ku taɓa haɗuwa ba sababban da suke hana haɗuwa kuma suna da yawa daga ciki akwai nisan wuri sheikh usman bin fodi ya rayu a nan sheikh muhammad bin abdulwahab ya rayu a najd shi lahuwa hajja wa zahaba ila najd wa labnu abdulwahab uh, ijtada al-bahra wa jaa ila ifriqiya ka gani akwai mu'asara amma kuma babu alluqi babu haduwa daga nan ne ma aka kora hadisai masu tarin yawa na mutane a ce wannan hadisin ba sahihi ba ne me yasa sai a ce anna fulanan lam yalqa fulanan wana bi gamu da wana an gane sannan kuma za ku iya zamani amma ba ku haɗu ba sannan kuma to haɗuwa ba ita ce kaɗai take nuna tabbas an ji ba dole sai an tafi abu na uku shine sai ya zanto a an tabbatar da cewa ka ji wannan ka taɓa jin wani abu a wurin. domin za ku iya haɗuwa da shi amma sanda kuka haɗu da shi kana ɗan ƙarami kana jariri ma shi ne ya ganka kai baka gan shi ba wannan in ban da sahabbai a bisa ƙauli rajihi duk wanda ya riski annabi sallallahu ko da yana jariri ne in yayi ruwaya daga annabi sama ana karba wannan ruwayan mursala ce amma mursalus sahabi ne wanda kuma zamu zo mu ji a jumhur na malaman hadisi sun yarda cewa mursal sahabi maqbul in banda abu ishaq al-istiraini da wasunsu wasunsa daga cikin tsirarin malaman hadisi da suka tafi akan cewa ba za a karɓi wannan ruwayar ba amma zai yiwu ku haɗin kuma baka ji a komai a wurinsa ba kamar yadda ake cewa abu hanifa ya ga anas ibn malik allah ya ƙara yadda a gaishe amma lam yarwi anhu kamar uh, amash ya ga wasu daga cikin sahabbai amma da yi ruwaya a wajensu ba kamar mus'ab ibn shaiba rawa an aisha wa lam yalqaha shi sa aka fa hadisin asharatun min alfitra wanda aka jiro su guda goma saboda mus'ab ibn shaiba lam yudrika aisha khalid ibn durai lam yasma min aisha tare da cewa kuma akwai yiwuwar haduwar su shi hadisin da ke cikin sunan abu dawud na cewa mazala ba yana zaune sai ga asma'u ta shigo dinta abi bakar wa alaiha siyabun da shara-sharan kaya sai mazala Allah ya ce asma'u inna mar'ata idza balagat al mahid mace in ta kai shekarun al'ada baya halatta a ga komai a jikinta sai fuskarta da tafukanta to sun ba a hadisin saboda illoli guda biyu daga cikin illolin akwai Khalid ibn da bai ji daga Aisha ba da wannan ne Imam bukhari ya ba a hadisin kafaratul majlis wanda aka rawaito shi ta hanyar Musa uku ba an Suhail ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurairah Imam Muslim ya karanta wa Bukhari wannan isnadi da ka ji wani hadisi mai kyau hadisin mali. ban taba jin hadisi a duniya mai daɗi irin sa ce ba wanda zai zauna a waje yayi kuskure yayi abubuwa sannan in zai tashi ce subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu sai Allah ya sanya wannan ya zama kafara ne na duk abin da ya faru a wajen sai bukhari ce eh hadisun malih lakinnahu ma'luf amma yana da matsala muslim bai taba zato ba ina haɗa ka da Allah ka taimake ni ka gaya min me illasta. bukhari ya ce ka ustur ma satarahullah muslim har sai da ya kuka ya ce masa ya ustazal ustazina wa ya imam al'a'imma ya ce ka bar ni in sumbaci kafa ka gaya mu to da ya ga ilhahin muslim sai ce to shi kenan isnadin da ya dama ta hanyar musa bin uquba ne an suhail an abihi an abihi wa ce to musa bin uquba lam yasma min suhail ibn ali salih ka kiyaye duk inda ka ga suhail ibn abi salih in dai ruwayar musa ibn uquba ce to ka sa a ka sa mata alama saboda isnadin laysa muttasil domin ya rusa sharadi ɗaya daga cikin shurutul ittisal sai sharadi na hudu amma duka mafiya yawan nukat suna tsayawa a wannan sharadan ne guda hudu guda uku amma kamar irin su bukhari su ali ibn al-madini suna ƙara sharaɗi na hudu suka ce to ai za ka iya jin wani abu a wajensa kuma ba ka ji wani abu ba to dole sai an tabbatar da shi kansa abin da ka faɗa ɗin ka rawaice shi za ka shi ne abin da nake kira a riwaya saboda hassan albasari ya gamu da rasa ibn Jindu. amma kamar da ibn rajab alhambali kamar da Turmizi ya tabbatar a ilal ko wance ibn rajab ya ka a cikin sharhu ilal Turmizi. cewa hasan al-basari bai ji hadisi daga ana daga samurata bin jundub ba sai hadisi ɗaya shine hadisin aqiqa lam yasma illa hadis al-aqiqa dan kuma akwai muna ko lugul maram zaka lura in dai hadisin samurata ne bin jundub to ibn hajar yana wani abu yanzu ka kowa ka samu bulugul maram ka bibiye shi in dai hadisin samarta bin jundub ne kuma an hasan to ba zai ce maka an samarta bin jundub sai dai ce an hasan an samarta bin jundub dan ya tunatar da kai wannan ka'idar da aka ce lam yasma illa hadis al-aqiqa duk cewa sun bibiya suna ganin bai kamata a ce hadis al kawai ya ji a wurin an gane ko zai yi kuma mutum ya ji din amma ya zama hanyar da zai rawaito din zai iya yin kuskure sai a cire ta daga asalin ingantacciyar ruwaya kamar misali ruwayar Hushen ibn Bashir an Zuhri Hushen ibn Bashir ya yi zamani da zuhuri kuma ya ji a wajen Zuhri kuma ya yi ruwaya a wajen Zuhri amma matsalar shi ne lokacin suna tare da shi ibn al-Hajjaj abu bisbam shi shi uba ya masa mugunta sun haɗu a hanya da abu ishaq astabi'i sai ya bari hushen ya gane abu ishaq ne abu ishaq baya hushen baya nan yazo ya same shi ya ce ah algabar ya na ganka kai da wani ya ce a ah, wani mawaki ne ce mawakin sabi'i ya ce to in ka gaba ma haɗu sai ya gaba kawai to ikon Allah sai da suka taho suna hanya bayan da daɗewa sai shi uba ya ce haddasani abu ishaq ce kai da Allah ya kace mana haka abu ishaq da muke neman sa ruwa a jallo ka wani haddasani na ka taba ganin abu ishaq ce a ah, baka ga wani mawaki da nace ka mawakin tabi'i ne sa ah, abu ishaq ne ce amma ka gama da ni to shi ma sai aka yi sa'a suna makka sai Allah ya hada su da zuhuri shi kawai Hisham sai ji ana zuhuri duk ba su san shi ba amma neman sa suke ido rufe ko ina yake za su iya bin sa kawai sai ya ja zuhuri bakin rukun tsakanin rukun da maqam ya zaurar da shi ya fara masa imla'in hadisai sai shi uba ya zo yana zuwa ce ah ya kai da waye na ganka ne ce a wani dan sanda ne daga cikin yan sandan banu umayya <laughs> to fa sai ce to ka san yanayin siyasa a wannan lokacin cikin banu umayya sai ce to in ka gama mu haɗa a gaba kawai sai zuhuri ya gaba abin nan shi uba ya gaba suna hanyar dawowa kawai sai ji hushen ya ce haddasa ni zuhuri ya ce waila kai canka aina wafikta zuhuri idan ka ga wani zuhuri kake tsawa da haddasa min zuhuri ta mana wata barazana ya ce a ra'aita shirtiya bani umayya la ilaha illallah to tun da suka toshe uba ya kasa samun sukuni hankalinsa ya kasa kwanciya kawai ce ina takardar da ka rubuta hadisan zuhurin ne ce ba ta magani yana gani kawai sai ya gata gaba ɗaya shi kuma lamya a yahfaz illa a ahadith faqat to isnadin hushen ibn bashir an zuhuri isnadi ne sahihi kuma rijaluhu thiqat kuma rijaluhu kulluhum rijalus sahih amma bukhari da muslim ba za su rawaici wannan riwayar tasa ba saboda hadisai hudu ya haddace sai dai nukar za su tantance iya hadisai hudun nan da ya haddace in ya huce su to isradin ba za a inganta riwaya ba saboda mahimmancin riwaya to wannan shine ittisal sanad ya zanto akwai mu'asara akwai alluqi akwai askama, akwai a riwaya amma imam muslim a cikin ah, muqaddima muqaddimatu sahih muslim ya kawo dalilai masu kwari da bayanai da suke nuna cewa za a iya takaita ya tsaya ne? Mm. ta aira ce ka nuna mun wala irin na takan ya dawo ya dawo ya ci gaba? Mm. eh? ya dawo mu ci gaba? eh interruption kawai aka samu ko? Um, mintin mu nawa? sha takwas sha takwas to shi kenan a ah, <laughs> wannan al-mu'asara <coughs> al-luqi as-sama sai kuma me Wannan guda hudun dole su tabbata al-awwal isnadi bi naqli adalin to isnadin kuma ya zama duk mutanen da suke cikin isnadin kowannen su yana da al'adala al'adala da hausa muna ce mata nagarta shi kuma al'adalu shine nagari al'adilu shine adali an gane da al'adalu bi tahrikin dal shi kuma shine adalci wanda ake yi a kotu ake yi a mulki al'adalatu kuma ita ce wata ake maganarta a hadisi nagarta integrity al'adlu bi iskani dal shine mutum nagari ita kuma nagarta wata sifa ce da take tabbatacciya wacce wanda diya zama yana da ita to za ta sa shi ya samu takawa da mutunci sifatun a malakatun tahmil sahibaha ala mulazamati taqwa wal muru'a malakatun tahmil sahibaha ala mulazamati madha at-taqwa wa ala zalika ke dan ita nagarta tana bukatar abu biyu abu na farko shine me attaqawa abu na biyu almuru'a ne attaqawa attaqawa shine nisantar abin da Allah ya hana da kuma yin abin da Allah ya umarni alamar ta kuma shine a ga mutum baya aikata kaba'ira kuma yana kokarin kare kansa baya dawwama akan saga'ira yace ce kaba'ira shine duk laifin da aka tsinewa wanda ya shi kamar misali <clears throat> a ƙazafi innal ladina yarmuna almuhsanati ghasilati almu'minati nu'inu fi duniya. kaga wannan ɗaya kenan ko sannan wannan wato duk abin da aka ce la'anahumullah wannan ya zama kabira ko kuma kaman shirka ko eh to yau ko kuma duk abin da aka rawai aka aka faɗi haddi a kansa kaman kisan kai kaman sata kaman zina kaman shi kazafin kaman shan giya da sauransu duk abin da aka ce akwai kazafi to kabira ce ko duk abin da Allah ya ce wanda in ya shiga wuta ko manzon Allah ya ce ko a ce ba zai shiga aljanna ba kamar mace ta dinga fita tana bayyana tsaraicinta kafiyatin ariyatin la yadkhulna aljannata ولا يجدن ريحها فالعنهن فإنهن ملعونات da irin mutum ya yi ba haya a kan hanya ko a inuwa ko a kusa da inda mutane suke ibar ruwa kaga ittaqul la'anai ko wannan kenan ko kuma abin da aka ce mutum in ya zai shiga wuta kamar a ce ga a ƙur'ani da yawa birjik ma yawan su ya kai ba za lissafa ba ka su lissafa ba ko kuma abin da aka rawaito wani mummunan hukunci a kansa kawai misali mutumin da yake baya adalci tsakanin matansa biyu hmm. manzara sana ce zai tashi wa shiqquhu ma'il hmm. ka wannan kabira ce hmm. ko kuma kawai misali a ce mutumin da zai yi kyauta kuma ya dawo ya kwace al'aidu fi ibatihi kalkalbi wanda ya ƙi'u sannan kuma ya koma wa amansa to wayannan duk in mutum baya aikata su to ya taka matakin wato nagarta ya taka matakin takawa sai kuma ya zanto yana yin duk abin da aka ce kuma baya yin baya baya nacewa akan sara'ira to shi ko ita kuma adala din mutane biyar ne ake musu screening su zama nagari na ɗaya musulmi wanda yake ba musulmi ba ba ma a maganar ya zo ya ba da hadisi ballantana ma a tantance shi in yana da ita sifar nagartatta ta halitta wannan ba matsala akwai universal values akwai alƙiyamul alamiya wanda al'adal wal ihsan wal sakha wannan duka mutum zai iya yi wa yana da su dole sai mutum ya zama musulmi sannan na biyu sai ya zama balagagge saboda yaro ba da da niyyarsa yake yin abu ba na uku sai ya zama mai hankali saboda mahaukaci ba alƙalami a kansa na hudu sai ya zanto ba fasiki ba ne fasiki kuma shi ne wanda yake saba wa Allah da gangan na biyar kuma shi kada ya zama mutumin da ba shi da kima a cikin al'umma almuru'a ita sifatun rasika sifa ce da take a jikin ɗan adam wanda take sa mutum ya zanto ya sifantu da makarimul akhlaq wa jamil al'ada ko yattasifu sahibuha bi makarimil akhlaqi wa jamil al'ada wa jamil al'ada ta hanyar kiyaye al'ada da sauransu to dole sai mutum ya zanto yana da wannan sannan za a ce masa nagari to dole duk wanda zai rawaito hadisi ya zama yana da wannan bi naqli adalin dabit fu'adi wanda yake da zuciya mai kiyaye magana wacce take ba ta manta abin da aka faɗa abbabtu shine hattara ko kiyaye abu a yawanci kuma an ce abbabit idan a cikin zawat ne ana nufin alhazin mutumin da yake mai hattara an ce kuma mai hattara shine wanda na ɗaya dai baya mantuwa baya mantawa dole zanto ba kafirun nisiyan ba ne na ɗaya kenan na biyu kuma kada ya zanto wato mai shashen mai sakarci shine rafin. akwai wanda baya mantuwa amma kuma za a zo a zolaye shi idan aka zolaye shi kuma sai ya karɓi zolayar don haka shi yasa a cikin in ka koma a cikin jarhuwar ta'adil in ana naƙadin ruwayar marawaita sai ka ga wani an ce masa fulanin yulaƙan fayatalaqan wani ana iya gaya masa magana ya karɓa. malaman hadisi ba sa gaya musu magana su karɓa. kawai yanzu ina cikin yin ruwaya an ce haddasa ni wani kai kasan an saba al'ada daga wani sai wani to in ka zo a kusa da ni ka ce an wani ko kula ka ba zan ba zan yi amfani da haddata ne an wani ko in yi amfani da littafi na ne amma ba za ka faɗa min in karɓa in ce e eh, kwarai an wani ba an gane domin wata ran za a lakkana maka in baka da hattara sai ka abin da ya faru akan ƙanabi kenan abdullahi bin maslamata ibn al-qanab al min rijal sitta to da ya zo rawaito hadisin Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala asali hadisin mursal ne ah, ya rawaito shi daga malamin sa Hammad ibn Salamata ibn Dinar shi kuma ya rawaito shi daga wajen Sabit al-Bunani shi kuma daga manzon Allah sallallahu mursal hmm. Sabit kuma tabi'i ne to amma an samu wasu siqat din mutum hudu har da shi ka anabi din na biyar sun rawaito shi an Hammad an sabit an ana anan nabi sallallahu alaihi wasallam so da wannan isnadin ai an saba da shi a haka hammad an sabit an anas ma shine mafi kyawun isnadin anas ibn malik domin ahfazun nasi an anas shine sabit wa ahfazun nasi an sabit shine hammad ibn salama to a shi da yazo yana bada da hadisin a tare da almajiranta, to sai wani ya laƙana masa ya ce masa yana cewa hamad sai ɗaya ce masa an sabit sai ya tafi an sabit tun da haka ne sai wancan ɗin ya laƙana masa an anas fa ghafala hamad a fa ghafala alƙa'anabi sai ɗan sha'afa sai ya maimaita abin da shi almajirin ya faɗa sai almajirin suka rubuta to daga baya ya tsaya ne Ha. ai na ce ya ci gaba mm. to dakatar da shi ya